يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجساتها وكل مهجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله حديثنا اليوم سوف يدور حول حسن الخلق ما من مؤمن آقل حصيف إلا ويطمع أن يكون عند الله مرضيا وعند الناس مقبولا مألوفا وإنها لأمنية جالية لا تنال إلا بحسن الخلق لما يزخر به من فضائل وخصائص تمضي بأحادها إلى رفعة الشان وسمو المنزلة عند الله جل جلاله عباد الله حسن الخلق حالة نفسية تبعث على مخالقة الناس بالمعروف ومجاملتهم بالبشاشة وطيب القول والصبر والحلم ولطف المدارات عباد الله ولأهمية التحلي بالخلق الحسن وردت آيات وأحاديث كثيرة تحث عليه وتأمر به فمن النصوص القرآنية نستحضر بعض الآيات الكريمة المرشدة إلى حسن الخلق والمنكرة للسيء منه منه قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ويقول جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كما قال جل جلاله مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم ولهذا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن نعم يا عباد الله هناك أحاديث نبوية شريفة كثيرة توصي وتأمر بالتحلي بأحسن الأخلاق ومن ذلك ما رواه نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس نعم يا عباد الله هذا هو حسن الخلق وذاك ضده يروي لنا أبي الدرداء يروي لنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فإن الله يبغض الفاحش البغي نعم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يأمران الديار ويزيدان في الأعمار نعم يا عباد الله وحسن الخلق من كمال الإيمان فرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هكذا يرشدنا رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصحابة والتابعون ما قصروا وما بخلوا في البيان عن حسن الخلق يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالط الناس بالأخلاق وزايلوهم بالأعمال ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درجة جهنم وهو عابد نعم هذا إرشاد الصحابة وقد وجهنا الذين جاءوا من بعدهم وفي ذلك يقول يحيى بن معاذ رحمة الله عليه حسن الخلق حسنة لا تدعو معها كثرة السيئات وسوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات فاتقوا الله عباد الله ويقول فضيل بن عياض رحمه الله لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه من ساء خلقه أغضب نفسه نعم يا عباد الله هذه إرشادات من كتاب الله وتوجيهات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك توضيحات وبيانات من سلف الأمة فعلينا بحسن الخلق واجتناب سيئها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم فاتقوا الله عباد الله واستغفروا الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الله الذي أمر ونهى ووعد من أطاء بجنة الرضا وتوعد من أصى بنار تلظى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى نعم النصير ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى أفضل من أطاع ربه واتقى وأعظم من صام وصلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة تهتزى في الخلق مع نفسي ومع أزواجي ومع جيراني ومع ضعفاء المسلمين ومع جهلتهم بل وحتى مع أعدائه وخصومه الله تعالى أرشدنا بقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عيدل هو أقرب للتقوى وحسبنا يا عباد الله أن نذكر أرى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تألبت وتكلبت عليه وسامته سوء العذاب حتى قرته إلى مغادرة أهله وبلاده فلما عاد في فتح مكة ونصره الله عليهم لم يشكوا أنه سيسأر منهم وينقل بهم فما زاد أن قال ما تقولون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام أقول كما قال أخي يوسف لا تسريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أمة الإسلام نبتهل إلى ربنا جل جلاله ونسأله خاضئين راجبين أن يذل الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده الموحدين اللهم من أراد المسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم نكس رأسه وجعل الخوف لباسه وحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قائدين وبالإسلام راكدين ولا تسلل علينا عدوا ولا هاتبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم نلقاه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاشد قوتا شوال hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1442 28 ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam 2021 kutubar mu a kyautata ɗabi'a kuma za ta zamme harshe biyu za mu soma ta a wannan juma'a inda rayuwa mu karkare ta mu gire juma'a mai zuwa insha Allah muna fatan Allah ka kyautata mu fiye da yadda ka kyautata halittar mu jama'a musulmi babu wani mai imani mai hankali wanda ya san abin da yake yi face yana fatan ya samu yardar Allah jalla jalaluhu Allah ka hada mu cikin yardarka. babu wani mutum nagari mai mutunci face yana fatan ya zama karbabbe hatta a wajen al'umma dabba ne da ka yabe shi da ka zage shi duk ɗaya ne amma duk mai mutunci yana jin ciwon abin da zai kisar masa da mutuncinsa kuma yakan ji daɗi idan al'umma suka aishe shi an sa nagari abubuwan nan biyu duk mai hankali yana fatan ya same su ka sami yardar Allah al'umma ta aishe ka hannu biyu ba mai Allah wadai ba mai kai. duka waɗannan guri namu guda biyu ba za su samu ba ba za su tabbata ba ga wanda ba shi da kyawawan ɗabi'u Allah ma ba ya shi balantana ɗan adam wanda yake jibilatin nufusu ala hubbi man ahsana an ɗabi'antar da zukata wajen ƙaunar mai kyautata mata ne ba mai munana mata ba tabbas kyakkyawan ɗabi'a daraja ce falala ce matsayi babba wanda take ɗaukaka al'amarin mai kula kuma wanda ya tufatu da ita ya samu matsayi da daraja wajen Allah jalla jalalu mummuna kuma ta sauke shi kyakkyawar ɗabi'a wani abu ne wanda yake ƙuɓɓugowa daga zuciyar mai ita wanda take sa duk wani halittar Allah ya yi mu'amala da wannan halittar bisa kyautatawa irin na koyarwar musulunci kuma da ka gafu da shi sai ka ga bushasha a fuskansa bai maka fuskan saniya na ya yi maka abin da ba daidai ba mutum ne mai kyakkyawan zance mai haƙuri mai juriya in kai mu'amala da shi sai ka ce magalla a ƙara saboda mahimmancin a halar ayoyi suka zo da yawan gaske sun fi shurin matsayi fahihan hadisai suka zo adadinsu ya fi bakin bunu magabatanmu sahabbai tabi'una tabi'ur tabi'ina su ma suka daɗa azamu a kai ƙaunar wafi'ila na daga cikin nassi na alƙur'ani wanda za mu ɗan gusura mu ambata su wakilci sauran wanda suke shiryar da mu akan kyawawan ɗabi'u suke mana Allah waje akan munanan ɗabi'u daga ciki akwai zancen jalla jalaluhu wa kulli ibadi ya kulli lati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina mabuwayi mu mahalicin mu da kansa yake ya manzon mu ga yawa bayina maganar daga Allah jalla jalalu jakadan fiyayyen halitta ne wa za ka kimanta ko wa za ka ki kimantawa wanda ya aifan ko wanda aka aifan ashe in kana da mutunci dole ka nazu ka saurara don sakon daga Allah ne jalla jalalu kuma manzan Allah da kansa ne aka ce ya gaya ma bayina kuma ka zama bawan Allah ka dace sai ka tsaya ka ji kai aiki domin iyakan daraja an gama maka an ce maka bawan Allah an zafan ka da rabbil izzati wal jalal in ko kai ba bawan Allah bane bawan shaidan ne to kuma wannan muna neman tsari hatta da kai da mai gidan naka gidan. ya sa magabata su suna farin ciki da alfahari a ce masu bayin Allah to kuma Allah da kansa ya ce bayina wani ma za da ni sharafan wajiha wajittu bi akhmusi a ba'u surayya tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada na nabiyya in ji imamu na shafi abinda ya kara mun daraja na yi takama na jini wani ne na ji kamar na taka zara a sararin samaniya saboda ɗaukaka saboda na shiga cikin zancen da ka ce ya na ya na amma an sai mun tashi walakanta mu kai an wannan bawan Allah sai ma mun yi tasiri dan wannan bawan Allah to ni Allah ya maida ni dan bawan Allah kai ma in kana so Allah ya maida mu tare in ba ka so kuma to shi kenan ka duba ka gani ya ce daraja ta biyu ya sanya manzo na shugabana a cikin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya san haka ba sai wanda ya san Allah kuntum khair ummatin ukhrijat lin ya yasa muka samu hairiya na daga ciki annabi ne manzon kuma mu mutane ne masu umarni da a yi daidai mu hana ba daidai ba Allah ya ce ya bayi na kuna su su ji umarni ka gaya musu duk sanda suka buɗe baki su faɗi kalma mai kyau mai daɗi wanda kowa ya ji komai ne zai ce madalla ba alfasha ba basa ba ba zage-zage ba ba habaiki ba ba wannan a bakin mai imani bal ko dai ya faɗi alkhairi ne ko ya shiri magabatanmu cewa suke manzila na zance kala uku ne ko dai za ka faɗi ya ja maka alkhairi ko ka faɗi ya ja maka shar'i ko ka faɗi babu alkhairi ciki babu shar'i ciki suka ce to a kai magana sai wanda yake da alkhairi ya zan tsakaninka da maganar da ba alkhairi a ciki bu'udal ne wa bu'udal ne. zancen kuma da ba alkhairi ba shari ba ka da lokacin yin shi ya zama ladau na hun anil lagawi kuma Ba ka da lokacin yin shi kama gama a zakarin da manzan Allah ke yi har za ka tsaya kana lagawi sannan aka ce ku sani shedan na nan yana yawo a tsakanin ko kalma za ka faɗi kar ka faɗi mai harshen damu wato kalman da za a iya fassara ta da sharri ko da alkhairi ka kiyaye ta saboda shaidan sai ya zuga wanda ka gaya ma ya fassara ta da sharrin ba alkhairi ba ka faɗi kalmar da ko shaidan bai isa ya ce kana nufin sharri ba wani bane wasu shekaru baya muna taro na taimakalli na taimake ka shugaban taron ya zo mafi yawan members sun zo sakatare ne kawai bai zo ba lokaci na yi sai aka ce to a shiga kawai a yi aka shiga taron ba a ɗauki wani lokaci ba aka tashi ‘yan mintuna kaɗan ana fitowa sai ga sakatare ya zo sai da Allah ku yi haƙuri lalura ce lalura ce jama'a mu shiga mu taro ko sai wani ya bude baki ya ce mene musulmi sun je sun yi taro sai ce an ne yaro da ƙyar aka kashe wannan wutan dukansu Allah ya ji ƙansu ba yansu yau a duniya ka dubi kalmar yadda nan da nan shi kuma ya mene ya fassara ta da wata ma'ana don tana ɗauka kuma tana yi wa shi ba wanda ya faɗi ba haka ya yi ke nufi ba to muhimmin al'amari na ba da misali ne da abin da ya auku a rayuwata a gabana da ni aka yi komai da haka kalma muhimmiya ce ka ta kafin ka faɗe ta shi sa bahaushe ya ce magana za baki kuma ke yanka wuya to kada ka faɗi kalma ɗaya da za a zurara ka shekara ɗari baka jire a wuta ba hadisi ya tabbata da wannan kai mai kyakkyawan ɗabi'a ne ka san zancen da za ka faɗi shaidan abokin gaba ne yanzu ya haɗa ku husuma akan kalmar da ka faɗi ko ba haka kake nufi ba ta'ala a wata ayar yana cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi yadhukum la'allakum tadhakkarun Allah yana umurtan ku da adalci adalci shine komi ka ide shi wajen da Allah ce ka ba mai haƙƙi haƙƙi ko makashin mahaifinka ne in dai haƙƙin shi ne ka ba shi adalci kenan sannan yana umurtan mu da ihsani ihsani shine kayi abin da yake kari akan haƙƙin mutum mutum ne ya maka aiki kun jinga dubu goma ya gama abin da aka yi jinga sai ka ba shi dubu goma sha biyar kuma kullum ya zo aiki sai ka ba shi na wanke hannu bai nema ba kai ka bayar kuma kana kama shi fura da madara ya sha in yana aiki duka ukun nan ihisani ne ba dole ba ne ka ba wanda ka ɗauki ƙwadago abinci ba dole ba ne in ya tashi ka ce ga wannan a shiga mota ba dole ba ne ka tsara masa a kan abin da ya yi makuka yi yarjejeniya duka ihisani ne mai irin wannan ɗabi'ar za a shi? ƙarya sai dai a so to Allah yana umurtanmu da ihisani kuma yana umurtanmu da mu ba makwabta masu zumunci da mu haƙƙinsu ba kai kana da hali iya hali kana da shi amma ka ga shaƙiƙinka yana cikin wahala ba ka damu da shi ba a'a ka ja kanka bala'i ka ja kanka fitina har ga Allah yauwa kuma ka san ɗan uwanka na jini in Allah ya fifita ka a kansu to ba kasafai suke ganin kirkinka ba ko kana mutu ko kana mutu wallahi kana iya wanke riga haɗantiya da aikinta da komai azumi ya zo ka kawo buhu na gero da sukari ka ce a kai ma ɗan uwanka da ce kaga ɗan iskan ya rasa abin da zai kamu wai sai gero shi fa in ka je gidan shi ti yanda ka san kamu ake sha amma ya mai da ni dan iska ce dubi ma ni ga shi yasa in ka ji malamai magabata ina gaya muku ba ni ba suna cewa in ka ji yan uwanka suna tayyabanka suna yaba kirkinka to kirkinka ko ya tsallake inda ake tsammani ne za ka yi musu ne su kushe ka ba su su zage ka su zama da a dandali su ci namanta sai a ɗan iska ne inuwan giginya abinda ke aukuwa kenan har yau me a to ko jiya ma ai haka ne kun manta abinda Sahadi ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da yan uwa ina kyautata musu suna muna na mani ina kokarin sadar da zumunta suna yanke ta haya tsohon yayi ne har yau kuma haka ake shi ba zai maka ba domin ba Allah ya kawace shi ɗan adam wallahi ko shugaban ƙasa ya yi ko shi ne ko ɗan gwata ne yana son zumunci a nuna ana ƙaunarsa idan hidiman shi shi ne halin a cikin dangi ya taji duk sai a yi zugum a jangwam a zuba maki ido ba haka ake yi ba wallahi kwandalarka ta fi miliyan da wani zai ba shi. na karanta ku yi haƙuri akwai wani bawan Allah mai kudin tsiya ba ina nufin kudin ne na tsiya ba hausa ce ina fatan an gane duk wani kusa a ƙasa yana tare da shi zai mai yarsa aure haka ake kawo kaya a manyan motoci wani sai ya kawo pickup ko na shinkafa wani na kaza wani jamkunan mai wani kudi gari nan dai kasan yadda suke kamar buki suke yi ba ka ganin sun kai gidan talaka in kuma ana kawowa ku faɗi ya mu talakawa <laughs> magana ta gaskiya so sai wata ‘yan uwarsa a ƙauyen ƙayau ta taso ta zo gidan don ke zumunci da ɗan zakaranta a hannu shi ne mahallin shahid da ta zo ko sauraranta ba a yi ba sai ture ta ake yi masu gadi suna neman su kore ta sai ta ce ita taimako tsaye take so a yi mata don girman Allah a samu wanda zai ce mai gidan nan wance ce daga waje kaza wani alkawalin zai shiga gaya mashi duk manya-manyan mutane ana babban falasa ana shiga aka ce mashi wanke ce daga waje kaza wallahi sai ban kade sai ya taso a guje kaga ya san abin da yake yi shi ba ya fito ya rungume ta ya kamo ta da ‘yar zakararta a hannu aka je aka zauna da ita a falo suka gaisa ina kaza ina kaza duk aka yi abin nan sai ta kamo zakara yana fafafafafifafi kya ta ce ga wannan ayi ma ‘yan biki miya sai fashe da kuka sai fashe da kuka ya billahi lazi ga abin da kuka bani wannan ya ci kaga iyayenmu na daure suna da wannan tunanin domin sun fi mu hankali amma mu yau da za a ce yayanka ne dan gwate sai dai ka yi ta tsungulan shi kana cizon shi ba yabin da za a yi in ma wani abu ya shigo nashi kadan ne me yasa sai ka ga mutum ya buɗe shago ya sa kaya sai ya dauko na waje ya saka wa yana saka kani shi sai ce kawai ya hau gani ma mu canza ba ɗabi'a ba ce mu kula to haka dai Allah yake ce mana yana hana mu alfasha da mugun aiki da zalunci ana mana wa'azi ko ne ma wa'azi an tambayi na na Aisha ya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ce alkur'ani gaba ɗaya shine ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana son ɗabi'unka su kyau ka karanta alkur'ani ka umurci da umarninsa ka hannu barin halinka hadisai da dama sunna ta karantar da mu daga ciki akwai nawab bin sam'an yana cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aikin kwarai menene ba na kwarai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace albiru duk wani aikin kwarai da kaji ana faɗi husnul khuluq wanda ɗabi'u ne bai fita daga nan ba duk wani aikin kwarai kyawawan ɗabi'u ya haɗe shi zunubi kuwa laifi kan Allah waje abinda ka ji ka aikata kai kanka kirjinka na bugawa kuma ba ka san wani ya san kayi kai ka san kayi tsiya ne yawa shi sa mai shan taba in ya ganka yana jin nauyinka ko algaba da malam ne sai ya nade ta haka da wutan da komai me yasa ba zai saki ba ya busa ya hura ya tsira na hayakin ta ɗan buge shi saboda ya san abin tsiyari? amma da ya ganka ne a masallaci da alada mata malam kama san shi ma yana zuwa ba kakka san shi a wancan matsayi kawai ka gani abu darga Allah ya kara masa yadda ya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama ma min shai in fil mizan aw fi abdi yawm min husn al ba abinda ke nauyaya ma'aunin kaladan ka ya rinjayi zunubin ranar kiyama kamar kyakkyawan ɗabi'a kuma Allah ta'ala yana ƙin alfahish albari mai alfasha wanda bakin shi kullum sai batsa Allah bai san shi kako san wanda Allah baya so ta hau yara tashe shi ya bushe wallahi yawa sai da tuna Aisha ta karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowane bawa hazzin sarabansa na rufe na tausayi da sauƙin abubuwa wanda duk Allah ya ba shi tausaya ma al'umma da jin kai ga al'umma to an haɗa masa alkhairan duniya da lahira amma mugu wallahi ya gama hasara kowa ne shi maƙetaki wallahi ya yi hasara zai koka ta ce annabi ya ce da sadar da zumunta kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan mafabtaka. suna rayar da gidaje kuma suna ƙara daraja da tsawon rayuwa eh, sai ka mutu ka shekara dubu ana ambatansa da dai manyanmu nan magabata kuna jin kullum aka ambata sai a ce Allah ya ji kanwa ne to ne rayuwa ya kai wannan tsawo amma ambace ka tsine maka kana kabari shekara goma ishirin talatin a ce tsinan ne sai ka ce fir'auna wallahi ku kyautata ɗabi'u yawa ai magabatanmu suna cewa abubuwa biyu na dawwamar da zikirar insan a lokacin da mutum ya yi zarra wajen adalci ko ya yi zarra wajen zalunci ɗayansu na jawo masa rahama gudan kuma yana haifar masa da la'ana idan mutum ya zace sa'a wajen adalci to yana haifar masa da rahama bayan yana lahira da an ambace sai a ce kawon Allah Allah ya gafarta mashi idan mutum ya zarra wajen azabar da al'umma da zaluntan al'umma shi kuma yana ja masa la'ana bayan shekaru aru-aru da an ambace shi wani ma bai rayu da shi ba amma ya ji yadda iyayensa ke Allah wadai suna tsina sai ce tsinan ne ina kabari kuma sai ta bi shi matukan aikin shi na cutar da al'umma ne Allah ka kare mu kai manzon Allah ta kai mu sallallahu alaihi wasallam ya tattara abubuwa gaba da yace akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa duk in ka tattara mu'minai wanda yafi kowa imani wanda yafi su kyawawan dabi'u khalas khalas ya rage namu kuma idan har yanzu kana da shakka ko baka yadda ba ko kana tunanin wani abu ka je ka yi abin da za ka yi Kima ka ya faɗi wajen ubangijinka kuma ba ka da daraja a rayuwarka don ba wanda zai soka Allah ka shirye mu baki daya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su takaitu ba suna jawo hankalinmu umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yana cewa khalidun nas bil akhlaq wa zayaluhum bil a'mal duk lokacin da za ka yi mu'amala da mutane su gani a ƙasa kyawawan ɗabi'unka su gan shi zaki kuma ka ƙawata su ka tufatar da su da kyawawan ayyukanka kowa ya ce madalla madalla madalla madalla abinda ake nema a wajen mu kenan Anas bin Malik yana cewa innal abda la Yablu bi husni khulqihi a'la daraja fil janna bawa yana iya kai matsayi mafi daraja aljanna ta hanyar kyawawan ɗabi'unsa. ko da ba mai yawan ibada ba ne kuma yana iya sauka bisa ƙanƙanci. ya samu kanka cikin asfalar safilin saboda munanan ɗabi'unsa kowa ya gege shi ya kusance shi zai ce wayo zai ce Allah wadai to ka azabtar da bayan Allah sannan ka sami rahamarsa ba zai yi ba ne ya da Allah ya ji kansa yana cewa wallahi in abota ko in tafiya da Hajiri mai kyakkyawan ɗabi'a ya fi mani in abota in tafiya da wani mai yawan ibada mai mummunar ɗabi'a mu gyatta ɗabi'unmu ya waje ba a ce duk sanda musulmi ya zauna da kowane ne kafin ya tashi ya ban wani asari wanda za a ce musulmi ne wannan ba ka tafi ana musulmi kenan kaga irin su balantana kuma a ce ahalin sunan kenan kaga ka zama mana fitina a cikin al'umma ana misali da kai misali na tsiya jama'an musulmi wajibi ne mu kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ya zan kyakkyawan misali na gaba daya mun san rayuwarsa a maka abinda ya yi gamu da shi da sahabbansa na cutarwa da zalunci da keta da duk wani abu na ta'addanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kan makka yana kan zaman makka mahaifansa ne komi na shi na nan amma keta da muguwar aniya ta anna sai da suka raba shi da makka Allah ba a ba ne. wanda kake ganin kafi shi ƙarfi yau gobe yana iya fin ka ƙarfi. wanda ka danne shi yau gobe Allah na iya ba shi iko ya tutsu ka kife ya hau kanka abinda ya auku ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka wayi gari yau an yi fatfu maka kajirai aka yi zuru kowa yana tunanin yau fa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaufanka amma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka sani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma amintu harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim walau kunta fadhlan qalil al qalbi lam fadhu min hawlik rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ido ya zuru zuru kasance ya tabbata ga kafirai da ce ma kazun nuna anni da ku halu khaira akhun karim wa ibn akhin karim me kuke zaton yanzu zan yi kaga ya sa su su recalling duk yanda suka yi masu fi istihbarin shi ce ake dan mu ne mai karinci dan dan mu mai karinci kaga a yau sun san wane ne shi amma a jiya sun jahilci al'amarin ga fa ba wai dan ba su sani ba da to shi ke nan. abinda yusuf ya saka ma ɗan uwansa shi zan muku la ba alaikum yau, yawm fazhabu wa antum tulaqa ba wani abu a zuciya ta ko ɗan dan game da al'amarin ta duk kujena ya ce mu kowa ya yi abin da yake so haka ake so haka ake so al'afu inda al-maqdara wannan shine manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shi Allah ta'ala ya kira mu mu yi koyi da shi la fatkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera jama'a musulmi muna fatan Allah ka kawata mu da kyawawan ɗabi'u fiye da yadda ka halicce mu kamar yadda muka ce wannan ba tana da harshen damu, za a ƙarisa ta in Allah ya ara mana rayuwa mako mai zuwa Allah ka amintar da mu ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu ka sa mu cikin masu jin abin da yake gaskiya ne mu yi aiki da shi a fitintunin da suke aukuwa kashe-kashe satan al'umma yanayin rayuwa Allah duka ka yaye mana Allah ka sa mu cikin waɗanda za ka yafe masu ka za zafata masu laifukansu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda ke cikin damuwa irin irin Allah ka yafe ma kowa damuwarsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا ولكم